إن الحمد لله وشكرا لله والثناء على الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه على الصراط المستقيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن ضل فلا هادي له أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصان لأمة وزجرة اللهم فصل وسلم وبارك وارحم على هذا النبي الكريم المصطفى آل مبعوث رامة للعالمين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم يا رب زدنا علما اللهم يا رب علمنا منه ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا السلام عليكم Wa rahmatullahi ta'ala obarakatu idaja soko idagbe soko yayi cicici soko ijito icigawa ma Ya Ya na Na na yani mana jiujiyayi najinna najinna yewe majibeyi kakayina mini nima naji soko jiyayi ngama wanciga nima kpata ona ngai ni'matul islami alazaji za wangi onke yuye musulmi umai wun soko etinye tiye ga soko be gatuci to yan don don da bana gaji a wujin nan jo to kwa kwanci na gana jiyuna e bai zana idai be etiye si sana iye sadoji tu be hukuncin doci na ji ito kpe yin shi bule amma ekwe yo mbe tambe kendo soko ga mini qur'ano na fadhakkir in nafa'ati dhikra fadhakkir in nafa'ati dhikra to zikelina to kana ala oda pas yala na tsaya ganga ya gadushin na shi na fi fazakir fa inna zikira tanfa'u lil mu'minina allahumma ja'alna min al mu'minin yinan na oyi tsofa shi be gutwai nye eto agutwani shi nye shamsiya 2013 14 oh 13 13 2013 na makwabe 14 fotin yina eya kutun ceto eya shitun da guni ceto eya gbawo be guni rudidin nidana to inan nan gayi ya tafi shi jayi nye tɔ kamuri yɔ nye bawa sallah ko ne ga zuli ka adina icha don e na ife ti na je shi ya jijin ibada na be bukata e ni na bagun bagun do ci ko fufu yana e kaci mapata kafi odi kafa ji ibada wuce shi na eti ibada wuce na yi wa ga daji wa dalili bai zo na yi gaga eti ubo ne na je lashi do bai zo a ce juna kun ga yi sallau to yi ba za eti na nuna ga jalula na bai nuna ga fuje na ba bai ne ike ba za yi na je lanuwa fuje tile na benu na shi yankun gishin gada mi dan rawan jaji yan dan da wa benu wa wuce yana me yankun gin ci ne ji gada mi dan wa wuce a fin wa ma ji yan da ci wa biyu mini ibada to alada nan me yankun gin da ci ne ji ka to na ka ci ma wuga zuwa ya wa ga ba ga mu wa fo ya na. iba zai ti ga wuce jo me e yan go ku ba ndo ci na da musulunci musulunci yi na mabebe na ya wuzu matu ya wuda na to yi nan na yi gbaga yi na je lashi da a ce je ba da na yi lawin yati gani bai bayani ya egwa na hufi ne ko egwa na lafi rauni ne ko egwa na malama lafi hijabu na oyi wana ga fi socks a wauza a ca na bici bai do a ca yi wani ga fi a ca ji sallah nan iga e ga wuce bai zo ganya da ba zai ti ga taimama bu daga bagogancin yana je shito ya yi tunayi lwa sai ga ya yi tunayi lwa sai ga nuwa funai ce gai da tun wuce jo oyale eyukuta shari'a sauki labe ungadda na kaci gbazawan yau wa ma alulaji bedo ya ci lo na ga gbawe alula waga da te waga ya alula woroji waga ibe waga tuba wuce ji wa ya ba ga nabiya wani ba na yi nana ona ewa wa lafiyan gan shan to na da nan nan yo na wai ba na mai fino eza tso ewa ya ko ga wa ga fi uzunyo ide eh titi guni nya na ji musulmi jamfani bayin nga ji sallah na nini ya payan ni machilo guta na kenama ma nimpayo ma'allu shahidi ya gana ya wada ya gana nga ya gana manya muhallasu alfikiyyi ya gana wai gaga babon fi a hakamil masi ala al ne wa gairi ma min al ile ya kwadana na layi da gami gami shi na gagawa dabo bai zo wuce lago fi hufina yana mai ya hufina larabci yau ebe na ci ga aka wuzu ne nga yi da na odan ma bi ci wo pata so bi ci kemba taku to e, yana da bi ci kuku di la danin bana e yau ci ga hufi wanda socks socks ya wa lai waye kofi hufin na sharati na ja ga mu dabo be ga ga hufin na dana ga dabo na mine ne ji wala wa finan da kendo wa be fi hufin ya basa tubo iga yin guni mine na wala wa fi wo be na e yu ga jawrabu nyene gikini na nga nyɛnɛ yi gan sɔks na ɔga sɔks dan wɔtsi wo a wɔtsi alula dzi alula ɔga da te ɔga dzi alula wɔtsi to bitsi ɔga sɔks na wa wɔtsi ɔyɛ bitsiwo na kasi ɛwa ɛkɔ na wɔyɛ la namba ne yɛ nana bi na wɔbɛ to bitsi na ɛwa ɛkɔ ba ɔga afi bitsi zu ne o sɔks wɔtɔ dami ne na adi ɛdaga la wa ɛkɔ yɛ alula afi na o nga da bɛ hofi wuda guba ɛta kyimi na eguni na yigana guba kɛba yi ni ɔgara oni pa ɔma yɛrɛ oni na ɛpa gye adiini na ɛma ɔpo pa ɛbo so ayi bo ndɔkyi yɛ eti wɔ na ɔgo wa aga lee wɔ aba akyɛn gba wɔn aga anyi na ayɛ dagye ɔla yɛ wa yɛ kɔ na ɔyɛ la namba na yɛ na na ɔbɛ tuti na ɔla yɛ wa yɛ kɔ ɔkyɛ ɔfie tera oni nam. wani ga sai ogun wa wato lawa ya kofin tiya ba ga wani ya daji ya to yin zagi na fara futa can ijabu biyu nan wala ijabu ta wuda zuma wucin lara futun wa wucin lawa ya kofin tiya to yau to wa bai da yabo daga na yawa ga litin yin zagi ya na kyan da yawa ga muson yin tuba muson yin kora muson yin gwanin ya ci ga yawa ga muson to tiya wani ozu ke ka bena be ke shani ba na sharia je da yin da ke gawu lona or futa pa wa yin ja bute to ai da je yin da din na so un lai gwa yo kona wa la na ba na je wa na be le na shibona un lai gwa wa chu fi eti yin ja bu na o ma ji ke ne ge ba tin no fi na da ona idan lai ja bu be ro ni anjin ni a ci la socks da be khofi a ci la ijabu be ro ni da be socks yi ma da guta eni cikin cewa yi eza zugwa egwa na mazu da na wa daba da ba na nana a can yi lalau pa ko ken be pawa sibiti obe bandage bo ku yi da na lulo na wa lu wace wannan na uzuri ya kabo ga ulo cigawa nan wa be bata waya o ma la de bata batan

wacce bai tuba a ganyen na shi madabu wa allowa ya kwaye ko ga afi wasu ne wani wudawana man ganyen inna dina na dinu yusuf la dinu mashakot wa haraj adini ya yi na adini wa na fana oja adini wa na laituna ya ilo na dala na jiuna

watantafi mashakkata ko kuma watantafi mashakkatu musulun shayan da ciji lagi kini yayi na lashishi asali yana kamina ya na wa lobe yana ga lotun bayi na etu be lobi yana musulun yin da ci ga wala gwagwa yana ga lotun bayi na ebo zuta nye lamari na waza wangi na lutun na na dan na umola yi ya yi wato kpakabo oye ja dole umola oji ebe ula dole bonnu dagu ya wa min zalika ma shara'ahu Allah fi halati alwudu'i mine gane shi ya gaggamu da na ade na subhanahu wa ta'ala to ya kucici e baji ja lulauna iza kana ala shay'in min a'da'i lamatawaddi hayilu yashukku naz'uhu wa yahtaju ila baka'ihi abake zana jalo lana aga bede bando cha pe da mini baku baku jo nyando chi ma ba hunche na wa nana kai ko nyando cha ba hunche na wa fina kai lila na mawa laye wuce ta abu kanga na kowewa na wawa ya wuce kanga na izo a dabayu yan na made bukata alawa lugwa uda ba no dan yau na ke bandeji na lapa ba na suna to adi na lagi kini giba ya lila na waya laye na ke abu na ya wuce na wa lagi kini giba lila ke abu ubo na uga e, wato dama yawe nye gwani wa luyan nana manga wa imali wa kaya ti jur'i wa yaji okay imali wa kaya ti rijilaini ima wala eyan na lada bici ebo ti tsayin bici gu baba kalu khufaini kendo aja dawo fe bolle la yin bici o ife gaga gana. kokayen doci na ya jebe ce guna wani awon ma ke da shiyayen na shi nan awuli wai kayan te ra'asi ko ma alayen na lakpeti ebo tutsuwan yi tiyo kane aima matike rauni na wai ma liwe kayan te jure ko ma alayen na lakamba ne ti dane boji kada na ja gafi bonan wana wii kee do jinna jina kani jabira ti ke bandai dina ko mai lane la pa bana suna to aga be de nimini ne ji tugwa be guni ni da no imaye ti imaye bichi imaye gwa aye daji wallahi na jo lugo da banu da yuna pai bane nana wala gwa ya ko fim wọ́n ìgbà ní ìfìnà ẹ ẹ bá ta ẹ̀zá pọ́ntú ìwà ẹ̀kọ́ ọ̀gá fi etí ẹ̀ ń tìṣú ní ọ̀. náà manga fahim na shari'a rakhasa lil mutawaddi an yamsa ala hazihi al hawaili shari'a na we lami tuce jin addini na wa e, wato fifan labe ya zana jin alola na nan e, gwa ya koya alula fi da nan na shi na alayen shi kaye na kendo ala rauni kaye tiye na kendo ala kofi kan biciye kendo ala socks kan biciye kendoma ma la la rufuta kantin ye o ya ijabu pe tiya rufuta ona a daji wọn lẹyìn wáyọ kó fi eegun ní nínà náà yàtọ̀ ní na náà nínú mi ní na náà ṣe ọ̀gá bèdè náà. manga wọn yẹ kìtàpí bisalika ẹgbà ẹkọ náà láfi ìjáàbù náà ké rufuta ona owa ijabu ìjáàbù ojú rufuta náà. kwan kuke ya fifi na walagwa ya kofi tin zuni na ijabun na na kete rufuta na wace layagwa ya gwa ya kofi ija ijabun na daga ya da shi pata na kwan jikin gimba ya wiwa na wawa ijabu wace wato rufuta na na ko ma rauni wala patio egwa ya kona kwana ga fi rauni na zuni na ronin na make ya fula fulauna lulu ronin e e na ya fama ya tuyauna wala ya e na na wa kuke ya ronin na na waga awa wace wala gwaya kofi ta wace ya ronin na fa ko wace ya wala da bana na ya fa ba ciwo na yau ronin na na shari'a dai ai daji ke socks ne ladabi nga o lada bitse ebo fio kɔma ebo rungba o mɛ e ma ko na o ka sɔks na wa na o yɛ o la yɛ e gba e k'o fi sɔks na zuni wa adi kini gye ba ni wi wa na wa wa sɔks na o kyi na bitse na amma sharati ji dabo na o ka yɛ gye alala o kyi to bitse. ofin na na dabo na wai ko ga fi wona de na shi to ya li la fi ye nya ofin na be wai ko na wai jan la be be yi na man ga wa tafi bi zalika jijiya cha ga zuni ga kuke annazi ha na ga raunin na wana ko la maga ijabun na wana ko ga socks na wana ko ga khufin na wana ko kuma ga bandage na wana na yi tahafi fan minu ya ci gaga dide fifayen ga nabe daga ya batu ci soko bo ala ibadi ya wuji ya soko wadda fa'an ebe mu gwada yau da kiwo li haraji anu jijina wa ya ji anu ya yadda da na ya ji anu soko na ya loci na ya gikini giba ubo na ya zana jiuna ebe wunga mini wahala bai jijin na ya ji ga dole dole wunga ujima. man ga to bayani da wani tutagi fa'amma masu da kufai ne au ma ya komu makamawo min aljawra bayni wani fifiyan hufi guba bayi oyi na ge giba hufi guba ba wani ohun gayi socks wani iktifa ibi bi kukun kene waya wabi wani an gasa lirajilai ne mai mako na wa annabi cina wa annan zai gwawa ga afi wani huwa sabitun min ahadisi sahihati li mustafi dati li mutawatirati fi masihi fil hadarin was safari wa amri bi zalika wa tarkisi fi sallallahu alaihi wa sallam man wani fifiyan kofi guba bayan kɔɛ na ge geeti ba ko fiyewu ka ko fi dabɔ ana kɔma ko fi dabɔ a man na kɛ dani ya ko fiyewu na alaw la bee bɔn gikiniw ya ni ne bi ci ko baaba tɔye gɔna wa gɔya ni ne bi ci ko baaba na a de si na zi gɛnɛ bie o ma do ko ma kɛ ami tulu zi ba ko bi bɔ a de mi bɔ ka waa ni dabɔ gama na so suya n b'o se o wala ye gɔye kɔfi ko fi o wala ye gɔye kɔfi raw ni o. malama gwa ya gwaya kwafin shabuwa wasu safari ko kuma ya sabu don wa amurhi bizanika ebogi gana soko ga annabi ganwu ga gaja ci na wata rikisu yi fi'i be wato fifana lada jijin ya ci aga ya tuyi soko ci tiwe al'umma shi yau nan wakala na wawuyi imam na wawu ga ruwaya limasir روى المسح على الخفين خلائق لا يخصون من الصحابة وقال روي المسح أو رواية بيفي في خفي نبدأ بشكو بابونا خلائق wato khalayiku ya zashi na la ya kusa abawana من الصحابة من الصحابة جونا روى المساء أغو إيغان توي جنجي نففي حفي بي daga ba na muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabe na shi dokun dan yi nan wa kana imam ahmad imam ahmad ibn hanbal ngalai safi nafsi min al-masai shay'un yandan do da rayu ba nye nanvu nye fifi nye fifi na zana dawu fi na fewu fi ko ee eh, jawra wato socks na eh, arba'ina hadisa an nabi hadisi be wunji mashi shi ba wanda yin don da dara yin bane lewun ga shi guwu ya ko ja cana ọkala ibn al ege mubaraka ga to zandochu ungalesa fili masi ala al khuffain baina sahabati khilafun adde e a a ta gada sahabe jo e ba fi fi ko fi ko baba wa pata e daji ga la e gwa e kwa la fi o fi manga wa nukila ibn ibn eh, munzir ege munzir ma un to gobe ma to zan doci nan jin wayanin ijima ani ulamai e kaye man yi bayani dida ya bayani na miso man ya da ala jawazi gan gena wattafaka alayhi ahlus sunnati wal jamaa zane jima ga soko be ga tuci soko ya ga ya golo tona miso ake ba ya ga gwa ya kofi ta da wato kofi amma lagwa ya rauni na ama alawa yɛ kɔfi jaabu na ama alawa yɛ kɔfi socks na baagi yɛ ɔyin zagi yɛ bika na afili mɔbuta da ati lɛzi na la yɛrɛw na jawaza wo bambi da ne je tsɔ ye fi ati ne o ne ne je le ga jijin ya ci a ga gya ne e ba albarka ciya nan fa ba da zan do ci na jagoro wa ya wuce bene bayani da wani ne wugwa yin gije fi ciye tinan kaba oga pefula ma kɔma koma kaba oga ni ma Kɔma ma mala mu ga wa ijabu mu ga warfuta ma ni dɔn na huwa na wu huwa gijeya na huwa gijeya ke won e, fifiyan ijabu na ko gbe e, na ko socks na babu na ya gada bayanin ganci nga ba su kona side bo. Kendo oya fititi na o ma waro o ma tefula o ma wa ijaba o ma wa rufuta na tendo oya febiti fina o ma wa soksi be do o ma wa khofia na o ba basko de bayanu side bibo sako gorgodo ne de gaba khofina da bici o bo ya wawana zumana wa e bebe abele wa ci betun bici na kuma bayani shi dana na ga shito kafin walago fi socks na na wannan bai bai wace bai na wawa socks zana bayanin shi da nana waga ashizo ya kafi wayo fi rauni na ko kuma malaman fi jabu ko dankwali kwali na wa pati na wa wawa na na yoga ashizo ya na dana man ga yushtaratu lil masih ala al khuffain ma wa ma yaqumu maqamahu min aljawaribi wa na'awi an yakuna al-insanu halalubusia lubsiha ala taharatin min al-hadasi lima fi sahihaini wa ghayrihima manga kafi wayo lai go fibici hufi nin bozuni waya wa hufiana ko kafi wala ya gofi socks na wa dabici na wa wa socks ya na ewa ya kowa lafi usuni na sharatin ya mafari liliwulin shizu ya pipayen ni na nan liliwulin shizu ya didayen hufin na liliwulin shizu ya didayen socks na liliwulin shizu ya pipayen rufuta to gbigbe ijabu ke lili a shizo shi yiwu misani idebe babagi wọn ya shishi wọn alula cayin je bisimilahi kuma bisimilahi rahmani rahimi wọn bandondo ne nana wọn yi na har wato bici wọn bici gwalo na wọn bici gwafi na wale ga alula gumi da wani aduwa ne bana wọn ba wòtí dan socks kọ́mọ wòtí dan hófì tó àlùlá nánú káyìn jìnnà àlùlá náà ṣètò ẹ̀ dídán yẹn hófì bẹ́ẹ̀ dò kó dídán socks ẹ̀ bọ́nà wọn àlùlá jẹ́ àgùnmi bẹ́ẹ̀ dò wòtí dan hófì wọn àlùlá jẹ́ àgùnmi bẹ́ẹ̀ dò socks pati wale gan alulan nan kan ji shi jo kafi kayan na ji gan na kan gona wale eh, kayan na ji be tuni ni tun da na kayan zanen la kayan na da na kanu kafi da socks na wani lalaji an gumi kafi da hufi na wani lalaji an gumi kafi paroni na wani lalaji bezo kafi ke ijabu cha yi wada na wani lalaji bezo alulan nan kan ji na gabe anyi wọ́n sàn bí sàn wọ́n dàjí ṣe pàtàkì jẹun wọ́n dàjí bóòrì jí jẹun wọ́n gá yà àlòlájí wọ́n ṣe bèè daga na wọ́n àlòlájí bèè dòtí lábìtì nà dán hún fíẹ́ náà kọ́ daga na wọ́n àlòlájí bèè dòtí lábìtì nà dán sọ́ọ̀kì fíẹ́ náà. koma daga na walo laji bedo wuci faroni nana koma na mala malo laji bedo wuci pe ijabu nana to na won ijalu labe won gwa na won aye na won won to pafi ebe na obi a fitina egwa ya kwannan go ga fi eti zuna ni ga kuma egwa ya kwannan go ga fi ro ni zuni ebe na alụla na kan yi na eti u kan yi fi alụla un ji beyin na ro nna na no la pati na zuma alụla ma faro na ro ni na ga wa lagwa ya ko fi zuni na wee bee wee bee wee bee wa agwa na obe to na wa bechi na be do chi na dagwa bori bí alole alole àwọn títí àké ìmọ̀ abẹ́jíjí ébóorí ìmọ̀ abẹ́jíjí iṣẹ́ pátẹ́ tó àlòlé nínú ti dáná náà wọ́n yí àlòlé àwòrò jẹ́ na socks nínú dẹ́bi tí wọ́n bọ̀ dáná wọ́n àwọ̀ àwọn bíà yayi yẹn náà ebi tí zùbàtsẹ́ bọ́ àlòlé zùbàtsẹ́ bọ́ ìdáná wọ́n jẹ́ àlòlé wọ́n ti tóbi tí náà. egwa la'an na jiwe na na be na wunga waga afiye tiye sauks na wọn yi hofi ma a ɛwɔ ayɛ kɔ nnaga wɔ yi tiɛ hofi zini bɛta akɔnyɛ hofi wọn abɛyɛ rɔwɔ ne yi a ɛwɔ e ayɛ kɔ nnaga wɔ afie tiɛ wɔn ni daga yɛ gɔn lo kpata ke daga kpata o zin yɛ gɔn wọn yi ma lama wɔn a ɛwɔ ayɛ kɔ nnaga wɔ afie hijab daga yɛ gɔn lo kpata daga kpata o zin yɛ gɔn mi ma kɔ na wɔn awɔ gan wɔn yɛ wɔn fi na to kaafi wɔn yɛ la ɛwɔ e yi kɔ fi bi kyi na. wai ga wa alula jabici na bai do shi to alula wuce ci bete to ga bai alula zuba ci ji wa wa da bai wa wa socks biya wa wa roni biya wa wa jabu biya e gwa ya ko ga wa ga afin da nan nan yau to amma ban bai zana e wuzo o ma ji alula shi to bai do a ci paye gwa ne bai ban da idiyana a ci paye gogani bai layana to daga na. apae wanna pa lili shizo ya pipae wanna na batama yona amma lai wanna loga yawa pa uzu eso e dabo e na aga wuga ji alula be wuga gaga wuna be do a ci pawa ma amma lai ji sharati ga lawa na be do a ci pawa kami ndanda no ga je alala do ci be to ba ne zon ci pa be bande di ya ya zamani kuma ya pa ya ci ne pa be le na e gwa ya ko ga ga fi ba na e ladana sharati na ga on shi to na kafi waya ya lagwa ya ko fi ba na ina na ko kafi waya lagwa ya ko fi ba na fi na amma yin don don a daga da ya to bai gwana ga fi wuna na yana shara ta wuce da wani wajen wani alula wajen shi zobe ya zo wajen da socks wani alula wajen shi zobe ya zo wajen paroni wani alula wajen shi zobe ya zo wajen parfuta wajen wani ijabo patiyan petiyan rufuta kan ga waga bai yi alula yanzu ba ci ji koyawa socks wajen na bi bica yan gwa ikwa ga fi socks yan gwa ikwa ga fi ki ọkụ fi ọyọ egwa ekogawo ga afi roni noyo egwa ekogawo fi afi eteja abusu noyo de bosho katata ko bosho aye daji awe tin a shigago aga man yiga wa yustaratu an yakuna al khawfi wa na'awi eh, wa na'awu muba'a khawfin na yana aye daji ga dana wa wiyo wa yayan yi kwa waga yayan yi kwa in ka ni magasuba waga tsayin tsungo shari'a je dana wa lagwa ya kofi te ofin na ko socks nana kwala wa la bi ce na manga wa to an yi yakuna la khawfu wana nawi satiran da li rajuli khawfina wa ga ya gwafina ko la bi ci patu mu ke jiwo woga gikini aga la bici kuku gi waye ma bandondo ne na bada kamini alola o bici ona hofin na na wadana wala wuso kanga hofin na woga ji alola be woga to bici zumana wa bici na be edo alola yin e bici wuce ci tena kanga wala ya gwaye kofi gwaga nyachi ci gaga mata socks yo oje dole wala wa manga yamsahu ala ma yaqumu maqama al-khuffaini agawla ni a ce yu ga yabu yuwo uge na waya fi yana lotu ire to na khuffe lo bi chawna fa yajuzu limashu ala al-jawrabi uge na wa fi socks na alladhi yasturu rajula na zabaji so bi chubeina yi na. ai bi na da bi chona bi chugwa ima alada wo kami ndondo wen waga bici wun wa kuma bici wun da laji sarai uja socks don to wadda ga kan na be da wuce ko fi bo alola wuce ga be te wuce aya alola ji yanzu baci wo ga be to bici gwa ko ga fi wo man ga Allah gwa ko fi socks hadisi be tubo kenu be tiya khufiona لأن النبي صلى الله عليه وسلم ebe na anabi na nsatu ames goye gan ya gana masa alal jawrabaini annabi laye wafi wato socks na fibi shugo na guba ba wannan alaini annabi make laye wafi slippers na fibi shugo na guba ba mai mako na wawo na bicina hadis na ahmad an bali gobe to zan ce malam ahmad an bali. malam to mi zama ga hadisi na wangi wuyo to imamu na sai magwa hadisin bi amma ade kagboya nye fifin ya bici zuma na wani laji mai da wuce da kofi ko socks na ganyen slippers ebe na izo ndondo do na kawai gwayin lafin bici na yendon do makanye pabiche be gwaya be kaya cha ga ne tri so ko jiwo ga ga wa jiwo zan don do ga ga na oji ne gya ya ama ga ga otu anya wuro sai ma ga ya ji ga ya ana le masu ala li haimamati bi shartaini e bayan rauni o ma tendo yi ga gogan rauni na wa lapati ocho na igwa fiun na zuma na wa lulaji be do ci pauna an ta ko na satiran rauni fiye yin na ki daga tupa gbere obo be awon egum na awon pata na hulu ma keje lima lamu tajiri al'adatu bi kashfi min ar-ra'si bandon dona wuji ya dan zane paro ni nuya na ngo lokaci fili na bandon da na garo ni pae laula be pipae rauni lausona rauni na waya pawo ci ga agwa fi wo ga betu ti wa wa wa na rauni wuci na wa fi na wula bandon na so aga paro ni na wula so manga fakad eh, sabata ani nabi eba na wa fedu umma be daga eba na muhammad almasihu ala imamati alai e wa ya e kwala fironi na lapatina bi ahadisa gani bi hadisi na akarajaha gairuwa idan minal ayimma na wuce zai ni mini ko shi ba na shi kwa hadisi wuce da hadisi ji bai ce fifihin rauni o mini ubo zana ga wa gomi a na ma gaga ziwu yi wa yana dabo hadisi imamu muslim bebi wi e ga ya e, ibnu hazimi dabo na no gada alimuhallawna hadisi ji ma bene to gaba ji wangina na ewu ga annabi la e gwafin rauni ne la patina wale babo na yin so babo musulmi yi ne bici to fulana ga pena a ga gangan rauni hoto ma zane shi ma wa tun adini bi anyi pratika sai dai gawawa gina a ga yi e wugwa ga ake sunna yau na canka yi da ne gbakin numfaya ji da na wupaya a mai lega ga ta adini ya ga zandon do a amele ga ga wani janna oza na be baya na diu gadana wali alaman na je baya a ca yaro ni da suya a ga al'ada wuyoyin larabawa ji to a biki al'ada wuyoyin larabawa ji na kawai to al'ada wasu wuyoyin larabawa ji annabi balarabi wuyo alkur'an larabci wuyo kana na koyi na wasa nabi muhammadu na. kabo otu a ga gaga a e ne omo yan ji wai lada na kana mi gaga yan ji lada na kana ya je alada eh, nabi muhammad kawai to alada na nabi bebe o bebe a tin na magaga wula alada wuce wuluwa na wula alada na da mini kibo da mini a yi e wasa ni ebo emi ana ji tana abi ake gada anyi gaskiya na le kuma wa kene abi jami su tana tana na kabo ali alama ya dini ya biya ya jami to ya rauni da ya giba na annabi ya wawa kai zo ga dabo na wawuna ewa ikona